السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي goma sha auki ashirin da shida ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a wannan masallaci a irin waɗannan ranaku musamman a irin waɗannan lokuta muna karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna cikin suratul jafiya mun tsaya aya ta 21 a karatun da ya gabata za mu tashi aya ta 22 insha Allah ta'ala a yanzu wanda zai zama darasi na hudu إن Allah a wannan sura muna fata Allah ya ba mu dacewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى يا أهل السماء da ƙasa bilhaƙi ai bil'agli da adalci ta yaya za a samu waɗanda suka yi mummunan aiki su yi daidai da waɗanda suka yi kyakkyawan aiki bisa imani da aiki na ƙwarai bayan alhali allah ya halitti sama da ƙasa bilhaƙi da adalci mana adalci shine abin da allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatarwa da da wanda ya mummuna da wanda ya kyakkyawa in suka zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya yi wani abu daban kenan a bisa tsarinsa da ya tsara wa kansa jalla jalalu shi ibn Rawaha radiyallahu anhu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama a mai hukunci ga mutanen da abu na mutanen Khaibar lokacin da ya zo sai suka tara kyaututtuka a bashi don sun tabbata ba su da gaskiya a bisa gurare da mallakan gurare tsakaninsu da musulmai da kuma tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce abdullahi bin rawaha ya zama shine zai yi hukunci haka suka shirya cin hanci da rashawa suna zuwa yana isowa da suka kawo masa yace ku sani cewa wani abun tukunna ku ajiye shi a gefe wanda ya bani umarni cewa in zo in tsaya in yi hukunci tsakanin ku wallahi shi ne mafi soyuwar jama'a a duk halittar Allah babu mafi soyuwa a gare shi a guna a babu mafi soyuwa a guna sama da shi ko kuma matsayinku na makiya addinin Allah babu wanda nake gaba da su amma kamar yadda nake yi da ku amma so na gare shi ba zai sa in karkata in bar abin da yake shi ne gaskiya ba in kun cancance shi gabata ko gabar ku gare ni ba za ta sa in ƙi ku gaskiyar da ita ce gaskiya ba shi kuma so na gare shi ba zai sa in ɗau abin da ba haƙƙinsa ba in ba shi ku tabbatar da wannan tsoron kalobin ba sun ba amma suka ce bihaza qamati samawati wal ard suka da adalci sama da ƙasa suka wanzu suka kafu ba su rushe ba shine abin da Allah yana tabbatar da wa khalaqa Allahu samawati wal arda haqq Allah ya halicci sama da ƙasa sammai da ƙasa da ƙasai da ake ganin su sun tabbata Allah kuma ya tsara su bil haqqi da gaskiya ma'ana bil haqqi da adalci malamai sun fassara al haqq al adl adalci duk inda aka ja ka dawo in dai an yi adalci to sai kowa ya nutsu sai dai an samu mai son zuciya mai son zuciya ne kawai adalci baya masa dadi da an fara adalci duk mai son zuciya da mutumin da ba mutumin kirki ba to sai sun shiga damuwa amma in ana son ƙasa ta zauna lafiya gari ya zauna lafiya gida ya zauna lafiya ba abin da yake tsaye da wannan sai adalci duk wanda ya tsaya da adalci insha Allah ta'ala Allah zai taimake shi rasa adalci shi ke kawo duk wata matsala duk matsalolin da za ku gan mu a ciki ba mu yi kan mu adalci bane ko kuma an samu waɗanda ake bukatar su yi adalci ba su yi adalci ba da zaran an rasa adalci to dole a samu matsala da yawa mutane rashin yi musu adalci zai iya sa su kaucewa hanya su yi abin da bai kamata ba saboda ba a yi musu adalci wajen mu'amalantar su ba don haka zukatan mutane tana iya bushewa idan ba a samu adalci ba ƙasar musulmai waɗanda suke sallah da karanta alƙur'ani da komai suna iya samun kansu a cikin tarzoma idan tsarinsu da shugabancinsu bai zama mai adalci ba ƙasan kafirai waɗanda suke bautar gumaka idan suka yi wa junansu adalci suna iya samun zaman lafiya ba tare da sun samu matsala ba don haka adalci shine ƙashin bayan zaman lafiya kuma shine ƙashin bayan mulki wato wanzuwar mulki cikin sauƙi a asasul mulk amma azzulm shine kishiyar adalci da zaran ka rasa adalci kawai zalunci za ka samu in an ɗauki adalci a wuri to kawai zalunci za a samu adalci shine al'adu huwa wada kulli shay'in fi mawdi'ihi alla'iq bihi mana shine aje kowane abu a gurin da ya dace da shi shine adalci azzulm kuma shine ɗauke abu a jingina shi ga wanda bai dace da shi ba isnadul amr ila ghairi ahliha a dau abun da eh, eh, za a je shi a inda za a ajiye shi sai a ɗauka a kai inda ba za a ajiye shi ba a kawo mutumin da ba shi ne ya dace da guri ba a ɗora shi a guri a sa mutanen da ya kamata ga abun da suka tantanta na haƙƙi a ba su wani abu a juya wancan wane abun da ya tantanta a ba shi, ba za a ba shi ba saboda kawai a ganin su ba ko a ganin mutane a shi ba shi da tsayayye ko ba shi da kaza wani mai tsayayye bai tantanci komai ba a ba shi duk wani da rashin adalci to idan aka samu adalci to shikenan kawai mutane za su zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da ikon aikata adalci a kowane irin tsari rayuwa Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da ƙasa wato da adalci wa litujza kullu nafsin bima kasabat Allah subhanahu wataala ya zuba mutane a doron ƙasa ne don su yi aiki a koma ranar tashin alkiyama a takan kawo kowace rai da abin da ta yi sakon da ya miyagun ayyuka ba za a ɗan wanda ya kyawawan ayyuka wani yi yuzlamun Allah ce kuma ba za a zalunce su ba ba wanda za a zalunta a cikin jama'a Allah ya faɗi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba zalimi ne ga bayi ba da Allah zalunce ce so kin yaushe sai kuma zai zalunci abin da ya halitta ai ba abin da ya kai adalci da Allah ya halicce ka ya ware maka duk abin more rayuwa yanzu iska da muke shaƙa muke rayuwa ruwan sha abubuwa ya sa sonka a zukatan mahaifan mutum tun mutum yana jinjiri in ba wani kyakkyawan soyayya Allah ya alakanta a zukatan iyaye ba wanda ba wanda yake samu wannan soyayyan sai su iyaye ai da an je bar an haƙura wani yaro zai gaishe da ilimiya da mai tun yana jinjiri ga yawan bayan gida ga yawan bawani ga yawan kuka ga kawai a rasa ma yake yi amma uwarsa ba su jefar da shi ba da za a kai shi riko ko iri da zai a gidan ba za su sallama shi kawai ko a bawa namiji riko ko a bawa wata uwa riko in dai ba ita ta aife shi ba ba za ta iya kwana ta ini da shi ba amma uwarsa za ta rayu da shi dindindin har ya wuce wannan lokacin kaga wannan in ba Allah ne tsara wannan ba don ya samar da rayuwar bayan ta ta ba, don wanda ya ce tsara wannan ka malamai suke cewa akwai aya cikin sanya wata irin alaƙa da soyayya da ƙauna da iyaye suke yi wa yaya haka nan kuma akwai aya cikin tsare tsare dukkan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake yi haka abuna wani kiji za kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun don a takan kawo kowace rai da abun da ta yi ba za a ɗau aikin wani a bawa wani ba wala ta ziru wa ziratu wuzira ukhra kuma wata rai ba za ta dauka wata rai nauyin ta ba ranar tashin alkiyama kowa aikin sa ne kawai to ta yaya za a zo ga wannan kuma Allah subhanahu wataala ya juya wannan da wannan su zama ɗaya a wahum la yuzlamun Allah ce ba za a zalunce su ba la ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu na sanya zalunci haramun a karan kaina Allah ya haramta wa kansa zalunci yace kuma ya sanya zalunci ya zama haramun a tsakanin bayansa don haka karku zalunci juna don haka Allah subhanahu wata'ala zai hukunci da adalci tsakanin mutane na أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون Allah subhanahu wa ta'ala ta afara aita mani takhara ilahahu hawahu ka ganin wanda ya riki abun bautansa kawai shine son zuciyarsa wa adallahu Allah ala ilmi Allah ya bar shi a ɓace ala ilmin bisa ilimi wa adallahu Allah ala ilmi malamai sun fassara shi kashi biyu ko dai wa adallahu Allah ala ilmi Allah ya bar shi a ɓace saboda ilimi da yake na Allah wanda ke ilimi azli wanda ke tunfil azal yake nan Allah ya san cewa wannan ba abin da zai yi illa kawai bautar son zuciyarsa ka Allah ya bar shi a ɓace bisa ilimi da Allah yake da shi cewa wannan ya tuntunci a bashi a ɓace fasara ta biyu wa a ala ilmin Allah subhanahu wata'ala ya bar shi a ɓace bayan mutumin yana bisa ilimin Allah shine Allah amma da gangan ya sake ya bi son zuciyarsa ya san Allah subhanahu wata'ala wata ilima ya yi karatu ko ya saurari karatu ko wani abu amma ya bi son zuciya son zuciya shine zuciya ta raya wa mutum abin da kawai ta ga dama ba tare tunanin cewa Allah ya yarda da abin ko Allah bai yarda da abin ba Allah ya ce a yi ko Allah ya ce kar a yi a kawai abin da zuciya ta raya wa mutum shi kenan kawai zai bi wanda da ya riƙi son zuciyarsa ta zama wato tunaninsa shine kawai ya bi abin da ya raya to da yawa zai je sha wahala shi yasa malamai ke ganin ko a harkar duniya ce ana bukatan ka shawar yin shawari da waɗanda suka dace a harkar duniya sai ka samu wani wanda za ku iya yin shawari wataƙila cikin shawarin sai ka ga ya fahimtar da kai ko ya baka shawarin wani abu wanda zai zama mai amfani kuma ko da ma dai ya biye maka a bisa shawari in dai kun yi shawari to za a samu dai wani dan gyare gyare wajen yin abu ko wasu shawarwari ko wani abubuwa haka nan saɓanin haka kawai daga ka bi son zuciyarka gaba daya son zuciya yana da saɓani da nasi wato mutum ya bi son zuciya ba gaira ba dalili saboda kawai tunaninsa kenan haka ya tsara wa duniyarsa haka yake ganin zai haɗu da Allah subhanahu wataala to duk wanda ya biya wa son zuciya to shikenan zai zai halaka ne domin zuciya tana halakar da mutum ne sai za inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi zuciya yawanci tana yawan umarni ne da mummunan abu sai abin da Allah ya yi wa rahama don haka zuciya tana yawan umarni da mummuna abu shi yasa koyaushe ake so mutum ya bi nasi menene alqur'ani yace menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba Allah ya bar da zukatan mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko littafai ya saukar da littafai ya aiko manzanni don su kira mutane zuwa ga nasofi abinda Allah yake so aka saukar da littafi da haka ka bi shi kawai ka huta amma da zarar mutum ya bi son zuciya to yanzu ne zai shiga halaka وأضله الله على ala وختم على سمعه وقلبه Allah ya nufi a kan jinsa da kuma zuciyarsa duk lokacin da aka ce kullum mutum ya rufe baya jin gaskiya dina aiki ko aka ce zuciyar mutum ta rufe ba ta karɓan gaskiya karɓa na aiki da shi a za ka ji su a kan ba ana yin ba ji abin da ake faɗa ba a'a ya ji amma don mutum ya ji da ya aiki da shi ya aika wanda ya ji bane dan ma wanda bai ji ba ya fi alheri akan wanda ya ji bai aiki da shi ba kamar misali yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall suna da zukata amma ba sa fahimtar me ake faɗa to idan zuciya ba ta ɗau abu ɗauka na gaskiya da aiki da shi ba to wani zuciyar a makance take tafiya haka in kunne bai ji abu ya aiki da shi ba to ya zama kamar bai ji ba ne gwanda ba bai ji ba ala على بصره غشاوة Allah subhanahu wataala ya sanya wato yana akan fiskarsa abu kan idonsa ya zama ga shi yana ganin gaskiya ma ba gani na karba ba ko ba gani na aiki da gaskiya ba a duk lokacin da mutum zai ga gaskiya amma ya kauce mata ba zai aiki da ita ba to wannan bai gani ba ya masa alheri saboda Allah subhanahu wataala kaga shi shine ɓata a bisa ilimi idan an fassara ilimi a fassara ta biyu da aka yi a baya cewa Allah ya bar wannan mutumin ya halaka ya bata a bisa kuma cewa mutumin yana da ilimi ya san Allah shine gaskiya ya san alqur'ani gaskiya ne ya ji kaza ya ji kaza ya fahimta amma kuma kaman bai ji ba kaman bai gani ba kaman ba a gaya masa ba faman yahdihi min ba'dillah dama wa zai shiryar da mutum in ba Allah ba ba wani sai shiryar da mutum sai Allah yasa ƴan aljanna ko sun shiga aljanna suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah E, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga ayyukan da suka yi zama karɓaɓɓu a gurinsa kuma har ya shigar da mu wannan aljanna ne ba don Allah ya shiryar da mu mu ba za mu iya shiryuwa da kanmu ba haka Allah subhanahu wata'ala yake shiryar da bayi sai mutane su ci nasara Allah shiryar da mu ya tabbatar da mu bisa shiriya afala tazakkarun shin ba ku yi tunani ba za ku yi tunani ba ku gane cewa son zuciya da bin son zuciya bata ne yana kai mutum zuwa ga bata ku gane cewa mutum zai iya jin gaskiya ya kidinta saboda son zuciya kaga mutum ya ji gaskiya ya tabbata gaskiya ce amma sai yana abu sabanin haka saboda son zuciya mutum an gaya masa gaskiya ko ya karanta da kansa a sai yana abu sabanin haka saboda son zuciya ko mutum yana gani ga abu kaza ne gaskiya amma sai yi wani abu sabanin haka duka wannan in gaskiya ne yasa in ya sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da gani wato idon mutum da jin mutum kunnensa sannan da zuciya da ita ce ake bukatar ta karbi abu ta fahimta wannan duka sai Allah ya tambaya a kansu a ba mutum zuciya amma ba ruwansa da gaskiya a ba mutum kunne da ji amma baya amfani da su wajen jin gaskiya ko baya aiki da abin da ya ji na gaskiya a ba mutum gani amma baya aiki da shi wajen gaskiya da ya gani an ba waɗannan abubuwan ne farko don ibada wa Allah shi yasa kowace gaba bayar Allah ce duk gaɓoɓin da suke jikin nan bayan Allah ne shi yasa za su zo su ja mutum su yi jayayya da shi a gaban Allah in ya sarrafa su ta inda Allah bai yadda ba aka sa maka zuciya ita ce take milaku wannan gaɓoɓi ita ce take jujjuya su shi idan zuciya ta biye wa ƙarya ta biye wa rashin gaskiya ta biye wa rashin adalci to gangan jikin mutum da duk sauran gabansa kawai rashin adalci za su yi yana ganin gaskiya idon ma rashin gaskiya ne ya toshe masa ido amma ga gaskiya sai yana ganin ta yana jin gaskiya amma rufin gaskiya da son zuciya ya toshe masa kunne don ka ko ya ji gaskiya ba zai amfani da ita ba za ka ga mutum ya ji gaskiya ya kita ya ga gaskiya ya kita an gaya masa gaskiya ya karanta mutum zai iya taɓa gaskiya da hannunsa amma sai ya ki ɗauka wani mutum yana iya wannan saboda ne saboda son zuciya don haka ittakhadha ilahahu hawahu kenan abinda Allah ya hana shi yake Allah ya kiyaye na Allah ce wa qalu ma hiya illa duniya na mutu wa nahya kafirai suna cewa wanda ba wani abu ba ba wani maganar tashin alkiyama saboda ƙarya ta tashin alkiyama ce ma hiya illa hayatuna dunya ba wani abu kawai illa rayuwar duniyar nan ne kawai na mutu wa nahya kawai mutuwa ce za a mutu sannan kuma a rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ba wani abu kawai na halaka illa addaha wato face zamani wani akwai fassarori daban-daban wajen umar yuhlikuna illa addaha da kuma illa hayatu na duniya na mutu wa nahya وما هي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا كودي أفسر الدهر شين دري درانا أنا يفسر الدهر الليل والنهار saboda haka kafirai kawai suna faɗi da waɗanda suke musulmai sun ambaci kansu musulmai don har a yanzu za ka iya jin mutane za ta kai in za ka more rayuwar ka ka more kawai ba mutuwa ce fa sai rayuwa kawai in za ka more fa ka more kawai ka ka abuna don haka ce mutum zaɓi sharholiya ya yi ta yi wani ya zo yin kuka kuma ga shari'a yadda ta ce a yi da ke bikin rana ɗaya to in ba a yi biyar yanzu za a yi kaza kaza in za a yi wanda kawai mutuwa sai ko rayuwa kafin sai mutum kawai ya ɗauri ya ari kafircin kafirai ya yi aiki da shi to da ni'imar da Allah ya bashi wani idan kace masa kasuwancin nan ga yadda za a yi tsarin halal kai ina ka bar ni kawai in more da kuɗi na mutuwa sai ko rayuwa wannan jimma da gare na kafirai da marasa imani musulunci amfani da su a irin wannan lokaci idan kace a ah, ka shiga za ka kira mutum zuwa ga aikin alkhairi ko kuma wani nau'i na ibada idan ka ce mata a ki shiri fa irin tsari na fitar da Allah subhanahu wataala ya ce a yi ko mata kike da Allah ya lani ya wani zamani ne fa kaza kaza zamani wani dukkan wani ne na kafirai da kafirci ah, musulmai sai su are suna ta yi sai ta jahilci ba karamin hatsari bane a rayuwar mutum idan aka ce mutum bai fahimci addini ba ko baya sauraron karatu ko ba sauraron addini ba irin kwabar da ba zai ba sai ya je lahira ya samu sallarsa ba ta karbu ba sa bai karbu ba abubuwa saboda tuntunin ya ridda ba ruwan Allah da shi shi yasa ana buƙatar komai ka rinka yin sa bisa ilimi ba yake ka karanta ka fassara ba wannan wani abu ne da Allah yi wa wasu baiwa daga cikin sa ko wasu suna isa ba wasu akan wannan amma ka rinka tambaya yaya kaza ne yaya kaza ne kai ka tambaya amma ka amsa shikenan kai ka je ka ci gaba da aiki ni ne ne hukuncin kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam amir yufut lokacin da abu da mutanen wasu garuruwa suka zo gurin gurinsa ya koya musu sallah da ibada da ayyukan addini gaba ɗaya cikin kwanaki goma sha kaga a ƙarshe rayuwarsa ne sama da shekara 60 annabi sallallahu alaihi wasallam ke da shi a lokacin saura ɗan ƙalilan daga cikin shekarun sa bar duniya wa inna suka musulunta irin su malik ibn al ne. sun musulunta a irin wannan lokacin suka zo suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ini aka kwana aka ini aka kwana suka dau kwanaki wasu suka soma tunanin gida suna shauƙin gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tattara ko ya musu tamarin a harkar addini gaba daya na kawai ta duk su koma gida na. sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rayu da shi sun dau addini cikin kwana goma sha kuma sun zama sahabbai shikenan sun sun gama haka ana kai ba kowa ne zai zama malami ba ba dole sai ka karanta ka fassara ba amma wajibi ne ka san menene addini akan ayyuka na ibada ya ake sallah ne a lokacin da kawai mutum ya koya maka ya ake alwala ne sai a koya maka kuma a kawo ruwan alwala a yi a gaban ka ya ake kaza ne duk wannan kawai shikenan kana rikewa yadda aka yi ka wuce wannan ba sai ka ka karanta ka fassara ba akwai waɗanda ba sa buƙatar sai sun je sun buɗe littafi sun karanta an fassara musu a'a kawai a aikace kawai ka samu ilimin shikenan tun zamanin sahabbai sun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai haka kuma sun zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har abada kuma su sahabbai saboda haka kawai kowa da irin falalar da Allah ya masa da irin tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wajibi shine kawai a san menene tsarin Allah ko shari'ar Allah a cikin duk abin da ake aiwatarwa to da suke cewa ما هي إلا illa الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا anan الدهر نموت ونحيا أنا شنو الدهر الليل والنهار shine a yi bacci da daddare a farka da safe a kama harkoki shine shi shine mutuwa da daddare kai an yi bacci shu gari ya waye kai wani hayaki kiran sai a tabi, wancan kasuwa wancan gona wancan kaza wancan kaza wasu kawai da haka suka rayu ba sa sallah ba sa tsarki ba sa alwala ba sa ibada ba su yadda da alkur'ani ba da har yanzu akwai wanda su haka suke a rayuwarsu kawai in dare yayi kawai sun san bacci ake yi kawai in gari ya waye kuma an san harka kawai ake yi yana za ka ga sun yi noma sun yi kaza sun dauko kayan a kansu sun yi mai suna aihuwa suna komai ba sa sallah ba sa ibada ba sa karatu alkur'ani ba sa alwala akwai irin wannan ko a kayuka ko a jejuka ko a wasu gonin a hakan nan har a cikin gari kuma da shi haka yi yau in dare ya kawai lokacin bacci ne in gari ya waye lokacin neman abinci ne kawai na mutuwa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar kenan al-layl wal nahar shi ne addahar. ma'ana kawai in dare yayi a kwanta in zafiya ɗin a kama ɗawainiya shi kenan ya da kabarai suke wa qalu ma hiya illa hayatuna illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad wani fassara kuma ad-dahr shine zamani wadda abinan kafirai da masu canfi da masu shirka da mujrimai waɗanda suke da raunin imani ko rashin imani gaba ɗaya suka sun fassara ad da zamani da yanayi Zaka idan aka samu yanayi mai ban damuwa sai wannan wannan yanayin ba abin da ya kawo shi illa adda kawai wannan zamani za ka sai ayyo zamani suna sai a tsine wa zamani sai ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wasu mutane bayina suna cutar da ni saboda suna zagin zamani kuma ni ne zamani ma'ana Allah subhanahu wata'ala shi ke jujjuya al'amura su ko ta suke tamfa cewa zamani shine kaza irin wannan abubuwan suna faruwa sai ga mutane musulmai ne amma sun suke tauhidi ce wani ai in wani ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko ya zama minista ko ya zama ciyaman ko ya zama wane ne to za ku wahala shi haka yake so da haka zamanin wani ba a jin daɗi bai kamata mutane su dinga faɗa wannan ba ko kuma da su ce wani ai in da ya wuce kun ɗabi kuɗi a ƙasa ƙarya ne a ina ne kawai za a iya samun ni'ima daga Allah ko za a iya samun jarrabawa daga Allah idan kuka karkata ga mutum kuka dauka shi zai azurta ku shi zai kawo muku zaman lafiya shi zai kawo muku kaza da kaza da kaza to wannan ku kirgi haƙƙin Allah kuna so ku ba dan adam sai ku sai ku shiga cikin halaka haka kuma idan kuka ga cewa a zamanin wane ana ta samun jarraba ana samun sai kuka jingina aikin zuwa gari nan ma kun kun ai kun yi tanfi kun yi abtiyara shi sai a koma halaka shi sa kawai kowane dan adam ka ajiye shi a matsayin dan adam kawai sai ka huta da zarar ka zarce ka wuce mutane magabata na farko da suka wuce waɗanda aka rinka aiko musu manzanni kaucewa suka yi suka wuce haƙƙin Allah suka iba suka ba wasu mutane wasu ma suka sassaka gumaka a madadin wasu mutane salihan bayi saboda haka suka koma bautan gumaka ko ƴaƴansu suka koma bautar gumaka da haka ake bautawa mutum yau da duk kaɗau haƙƙin Allah ka wa mutum ƙarshen da suka koma bautarsa ko a ce wani ɓangare ana yin wannan kaga mutane ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta cewa sallallahu alaihi wasallam ka jimriyar su amma da an ambaci wani muridin da suka saba yi wa abunan gurfana suna ganin kaza za su iya zuwa su yi tafiya daga gari su zuwa wani gari su je su yi gangin su su taru su su yi tawada sun yadda a kashe su a yi kaza din su a yi menene amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tinkara ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masallacin gindin kawa ba su damuwa ana yi wannan yau wani in kaji ana hayaniya a guri kai an ambaci sunan wani mutum wanda yana rayuwa tare da su mummunan mai sako wata ƙila sallan sama baya dogara sujjada yadda ta kamata da kamala wasu abin amma shi suka rike shi ne wanda za su ga shi ne kawai ana iya samun wannan da an kira sunansa a gurin kaza an ce shekuwa ne suka ji kawai guri ya kaure Allah ta wani abun da wai shi ne mutum amma tuntunin za ka ji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa yana ya yi shiru bai kai a kan ba ba ake gani to wannan ya ana wata mutane ko ina da ko to da zaran an wuce haƙƙin mutum aka mai da shi wani to shi kenan kawai take ga an yi wani shi yasa zaka ga mutane shi yasa kullum in Allah ya baka ko ilimi ko wani abu kar ka yadda mutane su shigo da iri a game da kai yau ka ji mutum yana ta ma banka ba ko yana ta ma kaza a ka tsokar ka kawai ordinary mutum shi ma ya tafi ordinary mutum amma dai Allah na iya fifita wanda ya ga dama wataƙila kai kana da karatu ko wataƙila ko sama da nasa ko kuma a'a ma baka kai shi karatu amma kai ne Allah ya ba wata dama ta kai magana a saurare ka shikenan amma kar ka tsaya kana ta jiran a'a wani ya zanka baka a'a wani abu na su ko mutane da halakar da mutum suke daga sun nuna cewa mutum yana dan jini in ana dan aure ne da su wallahi in ba kai kai magana ba ba na jin daɗi akramaka Allah duk garin nan kai ake saurare akramaka Allah can ma gwazariya da Kaduna da ina duk gaba ɗayan su wajin ka ya mamaye can me salafu ya mutu haka in kun lura da shi yana mai son haka zai halakar da shi in ka ga mutum irin wani zai ga a kawai da Allah assalamu alaikum Allah akramaka Allah lafiya kawai sai ka wuce kar ka jefa shi cikin halaka akwai ne kowa da jarabawansa yawa za ka gama wani gan sai ka zo kana tabbanka wa mutum ba wani bukata ba wani bukata kai kai ne kawai shi shine amma shi malami ne eh dole ka girma wa malami amma ba tare da shigar da shi cikin wani lungu ba yau ka girmama malami ba shigar da shi cikin wani lungu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sammuni muhammad bin abdullah idan zuwa suna cewa ya muhammad ya sayyidana wa bin sayyidana wa kaza kaza wa kaza kaza sun zo daga kauye ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ji su ya fito ta kai sunana muhammad dan abdullahi sai dai ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shikenan magana ta kare sai ya ma ya kai kai kai wa mutum kilali duka abin da kawai mutum yana ta shan ba irjin sai yana dariya yana murmushi kai ba dariya ba sai ka cutar da shi ka halakar da shi wasu mutanen sun cika tsiya wallahi sai su kewaye mutum su ta masa tsiya suna gunan ba da bai dace ba ba ce kuma ku rena mutum ba yawa ba za ka rena mutum ba ka girmama shi daidai inda shari'a take kawai shi kenan sai a huta ka hutar da shi ka mata addu'an alheri ya maka addu'an alheri shi kenan ya za kai karka yadda ko ka zama malami ko ka zama limar ko ka zama kawai ka rinka abun kafa kafa kawai in gajen wajen mutane zuwa zagaya kawai ka wuce suka tafi kawai ka kama gaban ka kowa ya ta gansa ah, malam mun ga malamai manya-manyan malamai ba sa yadda da irin wa'in abubuwa ba sa yadda malami ne za ka ga duk duniya ta shaida a bangare kaza babu irinsa amma wallahi za ku zauna ku ci abinci da shi kafin ka fara tattara ledan shi ya fara tattara leda to ba sai a ga tawadi ba amma ga mutum ya yi kishin da ya wani da an duk da cewa girma malamai yana da muhimmanci in ka ga malamin ka kafin ya aiki ka yi aiki ka karbi abin sa wannan yana da kyau amma dai karka yadda da abin da mutane za su abun nan a babin koyar da ladabi ko 'ya'yanka haka ko ƙananan ɗaliban ilimi ya halatta ka yi wa ɗalibi faɗa ko wani abu in ya zaɓa hannunka bai karba ba yau wannan abagin koyar da da da da abun ladabi Sheikh Muhammad bin Salih al sami rahimahullah baya wasa akan wannan eh, wajibi ne kawai ka san cewa wannan ya fi ka shekaru kuma ka san cewa eh kai ɗalibi ne shi malami ne ka girmama shi daidai yadda shari'a ta ce amma kuma za ka ga ya rike ka kamar abokinsa zai ta da kai ya ma abu ne ya ma tambaya ya abu ne bai da wani abun cewa yana jira ka kamba ma shi amma kuma zai koya ma ladabi wajibi to haka ake abu nan kowa da amma amma mu sai ka ga kawai an zabe ana lura da mutum ne yake sha'awa sai a zo a masa wani abu kuma an kuma ya ce sa walamin nan fa kaza kaza kuma shi ne kai ya masa tsiyada zu eh, amma kuma sai kuma gefe kuma yana zagin sa sai dole munafiki ba adalci ba saboda ina wani na abubuwan da ba ta karatu mu rinka lura da su yanzu wani wani za ka yi ba da wani ayin ka gan shi in kana so ku shirya to kai kaza wani wani a ni na san kan kayana wai ya san kan Ka kayansa hadi munafiki wani munafiki to irin na abubuwan duk bai kamata ba yawa kawai malamin ka a ko'ina ka tabbata cewa ba za ka zubar da mutuncinsa kana ji ba kuma ba za ka zubar da mutuncinsa ba in ko yayi abun da ya kamata a masa nasiya ka je ka masa nasiya ka je mun in kana je ya kawai sai ka samu wanda suka abin da kake gani yana sauraron su sai ka gaya musu gaskiya kuna ga a ja hankalin malam akan kaza da sauransu shi kenan amma yake ga mutane suna ta eh, maganganu a gefe kowa sai ka ta tsira a cikin jama'a ya ka malamin ku bai tsira ba daga nan kai rufe addinin ku yawa in malaman ku ba su tsira ba a idan ku ba su tsira ba a maganganun ku su karantar da ku Alkur'ani, ku kowa kuna zagin su a gefe to ku rusa addinin Allah yawa in sun yi abin gyara ko sun yi kuskure ba wanda shi karfin kuskure da sai biya gyara a yi masa nasiha da ikon Allah sai ka ji ya karba duk wanda ya ma nasiha ba mutumin kirki kamar sa da duk wanda ya ma nasiha ko baka karba ba za ka manta shi ba wani ya zo ya keɓe ka ya ce abu kaza da abu kaza da abu kaza sai ka ji kawai hankali ka kwanta ka tabbata wannan dole sai ka bi nan wace a wani lokaci amma ai kawai mutum ya koma yana gulmanta wani zai gulmanta ba a garin ba amma sai ka ga kaskancinsa ba tare da abu ne kafin yayi ba amma ba za ka rinka ganin darajarsa ba wani kai Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi mutane baiwa kawai wanda shi dama kawai eh, a gaban ka ne zai ce kaza sai da gaba ɗaya bai da daraja akwai wanda shi kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta da gaske ke yi to irin wannan abubuwan su ya kamata mu yi haka suke cewa ma yuhdi kuna illa dahar a nan dahr suna fassara shi da wato zamani idan ya zo da wani irin yanayi na damuwa sai ce ad-dahr mun abu ne wannan zamani ya halakar da mu abu kaza abu kaza sai a canfa a rinka faɗa shine Allah subhanahu wata'ala ya ce yuzini ibnu adam bayina suna suna cutar da ni bayina yan adam suna cutar da ni suna zagin zamani su ce kaza wannan zamanin kaza ko zamanin wane ko zamanin kaza to kaza ne wannan bai kamata ba to zai mutane suna suna ambaton shekara kaza kaza ne a an samu bala'i a shekara kaza ko kuma an samu annoba a shekara ta kaza amma kar a rinka jingira eh dama duk bayan shekara kaza ko bayan shi kaza dama in shekara ta zo da kaza ko ta zo da a'a wujiri ko ta zo da irin wa'ina abubuwan kar mutum ya rinka kirkiro abun da ƙarya ne da kuma tunanin da ya wuce tsarin shari'a sai ga mutum ya ɓata tauhidinsa ya bata aƙida suna cewa ma yuhlikuna illa dahar to irin wannan canfawa da zagin zamani shine Allah subhanahu wataala yake fada akan sa ana wa ma lahum bi zalika min ilm ba su da wani ilimi game da abin da suke fada eh, wannan a ah, zamani kaza ne ko zamanin wane ne ko zamani a ah, ka tabbata kawai nasara da rashin nasara a hannun Allah suke sai dai kawai karka yi sakaci ga mutum ya kwanta ya ce abu kaza ya faru alhali ya kwanta bai yi aiki ba a wannan kuma sakaci ne yawa mutum ya ce kaddara ko ya yi tawakkali ga Allah wannan ba tawakkali bane tawakkul ne yawa yana jira arziki zai iya zuwa masa ai arzikin da Allah ya rubuta sai ya zo ya same don haka sai ya kwanta a daki kawai bai fita yi aiki ba bai fita yi abin da ya kamata ba wannan wannan bai fahimci ma Allah ba to saboda haka mu san dukkan abin da shari'a take karantar da mu Allah ta ma bi zalika min ilm ba su da ilimi game da abubuwan da suke faɗi in hum illa yazunnu kawai ba abin da suke illa shakka da kokonto duk inda ka ji ana irin wannan tadin to sai ka ji shakka da kokonto kuma tana shiga za ka ji kuma musayya kana cewa kaza wani kuma yace a kaza dai domin ne don an riga an kauce wa nassi in ayan alkur'ani ka fassara ba wanda ya isa ce a sai dai inda ba ya ce wata ko ya bijire wata ko kuma kai din kai kuskure wajen fassara amma ga ayan nan gashi an fassara ta daidai ko wanda bai musulunta bane ba zai ce a ba sai dai kawai shi bai imani da abu yau to amma ran da aka kauce aka koma ra'ayi da faɗa kawai da shaci faɗi to za ka ji an koma musayya da kuma zato shi yasa Allah ce inhum illa yazunnun duk lokacin da ya zama rayuwarka ta gino akan zato kuma to ba yaqini ba kenan to Allah ko ba abota masa da zato Allah yana son abota masa ne da yaqini abu da kake da tabbas akan Allah ce wai za tutla alaihim وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات a duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu da suke tabbatar da za a yi tashin alkiyama ayoyin ke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala in an ce za a yi tashin alkiyama ma kana mu. illa an qalu tu bi aba'ina in kuntum sadiqin ba su da wani abu riƙewa wajen musu da tashin alkiyama sai kawai zaka ji suna cewa in dai da gaske ne za a yi tashin alkiyama kuma da gaske ne abun da ka zo da shi kai manzo ne na Allah suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to utu bi aba'ina ku zo mana ku zo da iyayenmu da suka rasu a taso su mu gani in kuntum sadiqina in daga gaske kuke yi Allah ne ya aiko ku in daga gaske kake Allah ne ya aiko ka ko daga gaske kake za a yi tashin alkiyama to mu kawai abun da muke gani ai a kira iyayenmu da suka rasu su taso ka duba wani abu na rashin basira da rashin imani Allah ce qulillahu yuhyikum ka ga musu ya Muhammad qul ya Muhammad ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu yuhyikum Allah shi ke rayar da ku summa yumitukum Allah subhanahu wa ta'ala shine kuma yake dauka rayuwanku ku mutu wannan ba aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam bane to ya za ku zo kuna ce masa a zo da iyayenku Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai taso da iyaye shi abin da yake kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sakon Allah shi ma aiko shi akai ba amma mai rayawa da kashewa shine Allah shine kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu yuhyikum Allah shine yake rayar da ku sun thumma kuma sannan kuma sai ya kashe ku wannan babu aikin wani in ba Allah ba to sai yaya za ku zo kuna tambaya na cewa a taso da waɗanda suka rasu bayan ba aiki na bane wannan ba ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam adalci ba Sun mai yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi kuma Allah shine wanda zai taro ku zuwa ga ranar tashin alkiyama ba mai taro mutane ranar tashin alkiyama sai Allah la ba fiye ko babu kokonto wallahi za a yi tashin alkiyama babu kokonto akan wannan za a yi tashin alkiyama tabbas shine sun mai kun ila yawmil qiyamati la ba fiye wallahi babu kokonto game da tashin alkiyama tabbas za a yi walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sanin gaskiya balle ma su bi ta. Allah ya ce walillahi mulku samawati ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستطيع تنفق ما كنتم تعملون الله ولله ملك السماوات والأرض ga Allah kadai mulkin sama da ƙasa yake wato shi kadai shi ya mallaki sama da ƙasa Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da tashin alkiyama za ta faru yawma idin a wannan yini yakhsaru al-mubtilun al-mubtiluna masu faɗan ƙarya da labaran shata duk a ranar tashin alkiyama za su yi asara sufiyanu saurin rahimahullah ibn kasir ya ambata sufiyanu rahimahullah ya zo ya shigo madina sai ga wani mutum almuhafir yana ta ba da labarai ana dariya sai yi bayani sai a yi dariya kasa ko da suke irin wannan a zauna a guri shi kawai mai bada dariya ne ko kuma a ko a wani taro ko a wani abu ya rinka kirkiro maganganu yana faɗa ana dariya dole da imam sufyan sauri da imam Allah ya ga wannan ya ya kai bawan Allah taurara lalle Allah yana da wata rana wannan ranar ya tsarul mubtiluna wallahi masu irin wannan kiran magana su rinka ba da dariya ana ta magana babu bayani kawai wanda babu wani gaskiya su shato magana a yi dariya a yi abuna a gurin taro akan yi irin ɗaya da cewa da irin wannan a wasu guraren taro haka to waɗannan ranar tashin alkiyama za su yi asara wanda zai zama to shi wannan ne a abunan ko ya yi tatsuniya a yi dariya ko ya zama mai amai sai abubuwa da yawa mutane idan suna fahimta za a ga cewa kai wai ne dauka addinin musulunci a'a akwai tsanani wai a ganinsa yanzu misali a wayi gari mutum musulmi aikinsa a gidan rediyo karanta labarin karya ba akwai tatsuniyoyi ba an kirkiro kawai ana fara to iwa na hatsari ne Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alkur'ani nassin alkur'ani suratul ma'ida laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa suhta an isma wannan labarbaru na ƙarya labarbaru na ƙarya da za a rinka magana me yasa ma malamai ba su yi wa'azi a irin wannan ba to mu almajirai dai mun san mun faɗa duk irin wannan labaran da sauraron waɗannan labaran wala yana daga cikin hatsarin abin da yake duk al'umman da ta wayi gari sauraron tatsuniya take yi da kuma cin hanci da rashawa a cikinta wannan al'ummar ta halaka to idan ka kalle ni haka kawai shi kenan kawai Allah ya ji kanmu cin hanci da rashawa dumu-dumu haka ake ciki wancan ma abuna har kaman za a mai da abun kai ka ce ba laifi ba ne saboda mai saboda yadda ya shiga cikin jama'a yanzu yaushe za ka raba mutane da cin hanci da rashawa ga ƙarya ga sauraren ƙarya ka ga yaro ƙarami yana ma ƙarya mutum yana ƙarya alamatul munafik ayatul munafik salasa alamomi in kana neman sifofi cikakku na munafiki guda uku ne na farkon su annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza hadatha kaza zai magana ko zai ƙarya. shi sa in ka ji mutum ya fara da dakatar da shi yawa ya tuba ya bari in ko ci gaba da ƙarya ta zama sa, to wani kawai ba mutum bane ba mutum bane ko kaɗan haka mai sauraron ƙarya. duk mai sauraron ƙarya zai faɗi ƙarya don za ka faɗi wannan labarin da ka ji kana tsorar da ƙarya ke sannan cin cin hanci da rashawa to lokacin da duk al'umma ta fada cikin wannan yanayi to magana ta ƙare ba za ta samu ci gaba ba kuma za ta samu mummunan karyar tattalin arziki mutane za ka ga muna ta tunanin a'a akwai kaza akwai kaza akwai kaza duka wannan arzikinmu ne arzikin ai na Allah ne da ya zuba su a ƙasar tamu ya zuba su a ko'ina a duniya inda ya ga dama amma fa biyayya gare shi yake sa a mori arzikin don shi ne mai abun amma in ba a bi shi ba ba a riƙe abun da yake so ba to moran arzikin sai zama aiki kuna da arziki kaza kuna da arziki kaza kuna da arziki kaza sai za ka ga mutum ya lissafa abun da ya mallaka amma ya more su yana jin daɗi da ka mallaki kaza da kaza da kaza da kaza yanzu hankalinka a kwance yake to rashin kwanciyar hankali bayan mutum ya mallaki abun da ɗaya daga cikin abun da ya mallaka guda goma ɗaya kawai ya kai a ce hankalin mutum ya kwanta dalilin san yana da shi me yasa hankali bai kwanta ba saboda rayuwar da muke ciki rayuwar da muke ciki ta cin hanci da rashawa da sauraren ƙarya da faɗan ƙarya ya mu saurari tatsuniya ko mu faɗi ƙarya mu gamsu da ƙarya shi yasa wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun za a guji masu gaskiya za a guji gaskiya a tashin a dab da tashin alkiyama za ka wayi gari duk wanda zai maka shawari na gaskiya ko za ka rayu da shi rayuwa na gaskiya saboda kasancewarsa mutumin gaskiya to sai ka ga an guje shi sai an guje shi haka kuma in aka zo ga harkar gaskiya nan to sai ka ga an guje ta an zaɓi hanyar ƙarya so da ana ganin hanyar ƙarya za ta a samu za a yi kaza za a yi kaza shan aka ga mutane maimakon su samu kwanciyar hankali da ɗaya da kewa da karatun alkur'ani da sauraren gaskiya sai a rinka ɗauko tunanin sauraren ƙarya da sauraren tatsuniya don wajibi ne mutane su rinka kula da irin wani abubuwan wani zaka ji ce gaskiya akwai cakulawa wai dan wannan labarai eh, ne ne abokin hirar ma da nake saurari sai an yi magana a kansa da Allah ya baka iska da ruwa kake shaka Allah ya yi magana kan zuwa amma hisabi mana nawa ka biya nawa ka biya kana magana eh, abuna abokin hira da kake saurari an yi magana ha ka ci abinci ka koshi ka ce kana saurari abokin hira kai ko a duniyance kasashen da suka ci gaba ka taba ganin su sun rike rediyo ko suna sauraron tatsuniyoyi duk labaran da kuke ji a ce ta wayar amanan nan ka ga mutum kawai bai iya azkar da safe ba bai ambaci Allah ba bai wuridi ba amma da sa a aljihu ko waya ko wani abu nan da nan ya kunna wai zai ji bibi ka je nan nan ka gani haka ce sauraron bibi an ga masu suna sauraron ne haka ce sauraron bibi jarida ce za su karanta daidai lokacin da suka zama suke da daman karanta ta duk kasashen da suka ci gaba wa ya gaya maka sun ki hune kawai suna sauraron labarai suna gaba aiki suke yi aiki japan da ta cigaba gaba ta iya kere-kere a duniya mana da sun kere-kere aka gama a haka suke kawai yan jin labarai ne su kawai ga mutum ya yi zugun wasu wani tayi ma kawai sai ga mutane sun taru wajen su bukwai ko goma an yi zun kai kace aya ake fassarawa kuma ana gaya musu labarai ne bom ya fashe a guri kaza an kashe mutum ɗari kaza an yi kaza a kasuwa kaza an kora ƙauye kaza an kora menene an yi kaza shi ka sun zugu ana ta ji shi ke kawai an jima kuma sai ka gan su ana ta dariya labari ɗaya da aka fara ina ya kamata ka yi kwana uku baka warke ba amma ana nan ana ta dariya na wannan ba hatsari ba ne wannan cikin hatsari yahudu sun gama sai kwakwalwarmu ba mu an kara ba sun jefa duk abin da suke so cikin gidajen mu. labarai nasu za a ji bayanai nasu za a ji wani ya fi sauraron labaran kuma da yadda yake sauraron alkur'ani wani ya fi karanta jaridu kawai yana garin labarai kuma da yadda yake karanta alkur'ani ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutum retired mutum amma banda karanta jarida ba abin da ya iya ko musulmi ha wannan Allah ya baka ni'ima tun kana matashi kake aiki har ka zo ka kai wannan shekarun yanzu ka gane cewa saura ka tattara gaba ɗaya ka koma wa Allah ka zauna a cikin ɗakin ka kai ta wuridi tun safe har sai tara ta yi tun da kai ka riga ka yi ritaya ka yi abubuwa ka zauna kan har sai tara ta yi kana kana wuridi kana karatun Alƙur'ani, kana ambaton Allah ka tashi ka saurari yaya ake azkar ka bude rediyo ka ji wa'azi ka gyara ka yi menene kafin nan an jima ka tashi ka yi walaha ka da haka kawai har ka ƙarisa me ya na maka wanda daga mutum kawai banda jarida wanda wasu abubuwa har yana da sauran musayya da sauransu ga aske gemu ya riga ya tsuwa me za ka nuna ka ta kwaikwayi ta kota ila me za ka nuna ka zauna ka cika gemu, ka zauna ka fuskanci Allah ka aje darduma a inda ka saba zama wacce za ta ba da shaida a ƙasar da ran da ka mutu ta rinka kuka saboda mai nafula a kanta ya tashi mutane kawai ba za a sai kawai kaga mutum ya tsufa ya wuce shekara sittin, amma har yanzu bai gane cewa ya kamata a tattara rayuwar duniya a koma a ajiye ta a baya da kan ba an yi rayuwar duniya ba da ka yi tuki da ka yi dinki da ka yi nika da ka yi waye yanzu ba ka da wannan ganin ya wuce in kuɗi za a yi ma in ma menene kawai yanzu kan ka bar wa Allah mana kawai saura shi sai abin da Allah yi ka tattara ka koma ga Allah ma ina ba ma kina irin ina ba ma sai ta cewa yanzu hanyar rayuwa fa taka kawo da muna tashe ba mun ji ba muna ta tunani ya za a yi adashe don mutum ya gina ɗaki a gidansu wani yana adashe ta wani zai gina gida wani zai yi kaza ba an yi karatu an zo ana ta neman ya za a yi a samu aiki ya za a yi aikin to yanzu kuma ka yi aikin har ka gaji ka yaye wa'yansu wasu ma ka sama musu aiki har ka zama ka to sai ka so tunanin kuma lahira ai duniya kam ta kare saboda ka irin wannan abubuwan ya kamata mu rinka littafa suna tani in kasuwanci kake ya kamata ka ware an yi kasuwan nan tun kana hawa bayan roka kana yaron su allajuwa ne eh, babanka ko wani ka ko wani allajuwa ne duk sun rasu sun barka a duniya kai ma kuma ka bar wayansu yanzu har da ɗaya an gaji ka tara motoci ka yi gidaje ka ne amma har yanzu baka gane cewa yanzu ya kamata a soma shirya lahira ba baka soma sayan fegi a lahira ba baka so ka tuna gina lahira ba ka tara bulo a lahira ka tara siminti mai kyau ka yi gini mai kyau a lahira yadda ka gina a duniya ka shirya wannan shine ka soma sallan walaha ka zauna ka nitsu hankalinka yi nitsu a gida ka yi walaha ka yi wuridi ka yi karatun alkur'ani ka ambaci Allah ka yi la ka ɗauka cewa yadda ka ɓata lokacin ka a wancan rayuwar amma tun da Allah ya ma baiwa har yanzu baka rasu ba duk sawoyin ka yawanci sun koma ga Allah to zauna sai ka yi salati wa manzon Allah suna da wasallam sau dubu yau kafin ka fita tunda kuma ka fita ba ƴaƴanka suna can shago ana can ana ta yi ka daina tebare ka daina mai zauna kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi sau dubu ka ga rahama zaunar karanta alƙur'ani amma mutane ina sai ka mutu haka kawai jo, amma ya kasa zama a cikin gida yana ambaton Allah sai fito gindin wata bishiya a kofar gidansa kawai yana ta kallo ya zauna gindin kwata kawai cikin yana ta kallo ba ambaton Allah ba ba komai ba kuma sannan an rage kwanaki shi kansa ya san ya yi kwana da duniya <coughs> amma da shirya zuwa lahira ba ah, abubuwan namu suna da matsala gaskiya sabai ba su kai ba Zai yawa daga cikin sabai suna sallama duniya daga cikin magabata wani za ka ji ya ce ma daga yau ba zai sake neman duniya ba ya riga ya koma lahira har a yanzu illa akwai da yin haka a irin kasashe kamar su turkiya akwai shekarun da idan mutum ya kai kawai yakan kan ma shi yanzu gaba daya to in dai duniya ce kar a sake masa magana akan ta wannan shine hikima sau nawa kai kai magana akan duniya tun yaushe kake biribibi akan ta in dai ba wani abu da ya zama dole ba ya riga ya same ka ko wanda lallai ba za su rabu da wahiniyoyi ba har Allah ya karɓi rayuwarsu tare da cewa sun tsufa ne amma ko da su din ne wallahi ka ware mafi yawan lokaci ya koma lahira in ya so ko da za a je kasuwa din ko a wasu abubuwa akwai wanda ba su da amintattu tsayayyu a kasuwa dole sai sun je sai sun abuna to amma dai ka rinka ware mafi yawan lokaci na lahira ka yi sadaka ka yi abubuwa ka yi insani ka wannan dai abubuwa da yawa dai Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yaksaru al-mubtilun mun karisa insha Allah ta'ala wannan ayin za mu tashi in muna rayu lokaci na gaba walillahi mulku samawati wal ard Allah ya samu dace wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما لا يستطيع الانسان لا داعي ولا قوة إلا بالله يا الله يا الله Malamai assalamu alaikum a rahmatullah Allah ya kara mana da shi ne idan mutum ne ya faɗa wa abokin da suke damun shi ko kuma ya faɗa da suke yana mutum ya kai kayan Allah zan ba wa gaba wanda mara gwamna yana abubuwan da kai zai aikata wanda hakan yana nuna ba ya kan tsaron Allah wajen ba wa na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan mutum yana da abokinsa ko amininsa wanda zai je gurinsa ya gaya masa damuwoyinsa wannan babu laifi yana da kyau shi kuma aminin ya dau amana cewa sirri ne sai ya kiyaye wa abokinsa amininsa sirrinsa wannan abubuwan ba ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sirri da yawa waɗanda ya keɓe su daga cikin sahabbansa ci wajen wannan sirri abubakar siddiq radiyallahu anhu ya san sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu muhimmai wanda ba wanda ya sani a duniya sai shi saboda ka irin waɗannan abubuwa ka samu amini wanda ya san sirrinka zai iya tsayawa a ko ina don kare muradunka wannan yana da muhimmanci kuma gaya masa damoyinka wannan ba kai karan Allah ba dama amini ne shi zai baka shawari tsakaninsa da ubangiji iya abin da ya san zai iya yi wa kansa haka zai gaya maka shawari wannan babu da a cikin wannan wannan ita ce amintaka mai kyau manyan magabata duk yawanci suna da irin wa'annan abubuwa saboda haka yana da muhimmanci wannan ko ba shine kai karan Allah zuwa ga bayin Allah ba kai karan Allah zuwa gabayin Allah shine ka ga mutum kawai ya dauka da barbarin su za su kai shi baya haƙuri akan wasu abubuwa na jama'a ko ko rashi ko wani abu da kawai shi kullun shiri yake ya je kofar gidan wanta ya ce kaza kaza a'a an yi masa aihuwa a'a an yi masa suna a'a an yi masa aure ko menene abubuwa da yawa gobe kuma ya je goma wannan irin ne irin wannan shine wanda ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tashi fiskar sababu nama farangon haka zai tare to irin wannan shine kai karan Allah zuwa gurin bayin Allah da Allah ya jarrabe ka kai dole ka zama mai hakuri akan wasu abubuwa amma yanzu misali rashin lafiya ko wani abubuwa a ko wani sirrin gidanka ko ko da kunci rayuwa din ne ko karyar tattalin arziki ne akwai amini ko amine wanda ka san ka iya zuwa ku yi shawari da su wannan duk ba kai karan Allah ba yawa amma zuwa neman wasu abubuwa ka kai zama wannan kana ta zubar da mutuncinka da zubar da mutuncin addini wannan shine kai garan Allah zuwa gurin bayin Allah Allah subhanahu wa yana iya jarraba mutum to mutum sai ya haƙuri da irin jarrabawa da ya samu kansa da yawa amma tattauna abunan damuwa da waɗanda suka dace wannan ba ba laifi bane amma kuma mutum ko ina ya zauna ya yi ta magana kai ni wallahi banan nan kai gaba ɗaya kaza in ya je can ma wannan ba magana na shawari da aminai ba wannan laifi ne laifi ne yawa saboda haka mutu ya san irin wannan ya zama mai ladabi wajen kame harfe da yin maganganu da inda ya dace kawai wallahu a'lam wannan ce akwai da ya muna zuwa da irin su sai sarsuwa na na ya abu ba ba su lafiya da wasu na wannan shi ya samu karuwa gida zai kawai duk wata shida a tuwa wannan shi yana gina duk wata shida a tuwa ba ba shi kon kammalawa wannan shi gini da aure wannan shi aka gida ka tuwa wajen neman aiki wannan matan tana gina biyu wannan shi akwai jaraba a kafin sunsa wannan ba shi wannan gari ne albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dukkan waɗanda suka turo suke bukatan bayan Allah su su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu’o’i mu Allah ya samu dace dukkan mu muna da bukatan addu'o'in juna muna fatan Allah ya samu dace Allah ya karbi addu’o’i mu Allah biya mana bukatun mu da nasara duniya da lahira wanda ba su da lafiya Allah su wata ala ya ba su lafiya wanda suke fama da jinya mai tsanani jinya mai tsanani insha Allah ta'ala da tsawon lokaci ana jinya yana iya zama kafara da kankarewan zunubi daga Allah sai da jarrabawa ne ga wanda yake jinya din da wanda suke ɗawainiyansa na fata Allah ya ba su lafiya ya sanya musu mafita da kuma kawo sauki cikin damuwar eh, Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gina gida zai kaura Allah subhanahu wa ta'ala ya da nasara Allah kuma ya sa a shiga cikin alkhairi wanda yake ginin gida Allah ya taimake shi ya gama wadda iyalinsa take da juna muna fata Allah ya sauke ta lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wadda yake fama da basu suka Allah ya ba su ikon biya wanda suke ganin barazana a jarinsu Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da jari mai albarka waɗanda aka ambata kamar irin su faisal da yake fama da doguwar jinya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya sanya jinyar ta zama kafara a dattijanmu da aka faɗa na anguwa Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya don su shi ambasada da su alaigarba Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya eh, wayanda suka rigaye mu iyayenmu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah su wanda suke raye Allah su wani wata ya sa mutuwar mu ko su in ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kare mu da kariyarsa daga tunun karshen zamani abubuwa da suke gudana a gurare daban-daban na rashin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya mana kariya kuma Allah ya kawo saukin su duk wanda suke cikin jarrabawa Allah ya yi musu mun kuma Allah ya ƙara kare mu Allah ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai baki daya masu jagorancin mu Allah subhanahu wataala ya ba su ikon aiwatar da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da rayuwarsu duk abin da za su yi na manufofin alkhairi Allah taimake su a kansa abin da za su yi wajen kuskure Allah ya sa su gane kan su aiwatar ya Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ka fassara mu cikin kaburburansu Allah ka haɗa mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyar mu da iyalan mu Allah ka tabbatar da mu bisa shiriya Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka daidaita mu innaka samiyun qaribun mujibud da'awat Allah ka warkar da marasa lafiyar mu abun da ya dame mu Allah ka mana maganin sa Allah ka kare mu daga sharrin masharranta ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah ka kare zuriyar mu daga sharrin masharranta innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid ya Allah ka kare dukiyoyinmu da rayuwarmu daga sharrin masharranta ya hayyu ya qayyum ka kare mu ka kare duk abin da yake kusa da mu na alkhairi daga sharrin mahassada ya zal jalali wal ikram ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لك سأل القرآن يزم حجة غريم با حجة أكم لك بام إيكم أيكي دا أبو وان دا مكي سوراري كو مكي فدا لك بام إيكم أيكي دا القرآن دا سنة المنزول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك